من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون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 وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يوشا تقص دوة تلاوة رمضان هجرا النبي محمد صلى الله عليه وسلم دبو دير دليه رد أربعين دبقوه Allah ta baraka wa ta'ala muke roƙon ya mana dace da muwafaƙa na duniya da lahira don tsarkin sunayensa. Muna cikin suratu yasi aya ta talatin da uku, inda Allah cewa ayatullahu al'ardul maitatu, wata alama ta tashin alkiyama ga mutane al'ardu ƙasa busasshiya marau matacciya to kamar yanzu in ka je daji ka duba za ga komai ya bushe in ka kasa kunne cikin itatuwa ko duwatsu ba abin da za ka je sai ƙaran wani gyare irin baƙin gyarin na mai ko ina yayin muras Allah ce a hayayina muka raya ta inda aka ce ma an kaɗa ruwa an daɗa ruwa an sake ruwa to mala in ka je za ga ta koma kore shar daga irin haka haka nan tsofaffin nan masu tsufa masu mutuwan masu menene dinan duk za mu taru mu koma karkashin haka yi wannan ruwan na haka za ga yadda ka ga ciyawan nan na rigirgin bullowa to haka kowa haka za a taso wannan alama ne na tashin alkiyama don kada ka manta duk a shekara kullum sai ka gani an ka je ainihin da da damina bayan wata ɗaya wata biyu sai ka ce kai yanzu ƙasar nan za su sake bushewa za ta sake a yanzu in ka je ka kalle sai ka ce yanzu za ta sake rayuwa sai ana nuna maka alama ne kullum kada ka manta za a ta da kiyama fi kulli shay'in gaya wannan zai ka samu Allah da iko yake menene alama ka gane menene yawa sai ga kan fa ka fara canza aikin wannan abu ka ajiye shi na mutu zai min amfani wannan abu na mutu zai min amfani wannan abu na mutu zai min amfani ba za ka tunani ban kana yi ba kana yanzu wannan abu nan gaba za a dawo na nan gaba za a dawo na bari mu koyar da su wane nan gaba za su zama manyan mutane sai su dinga kawo mana sadaka in su wane za su dinga kawo mana ce bi sa'anta kana koyarwa saboda sadaka in an karantar da 'yan mata ana karantar da 'yan mata ko za ta auri minista ko za ta auri wani sanata ko za ta auri wani gwamna shi kenan sai ka ga mutane na neman alaƙa da gwamna ustazu shi kuma na neman alaƙa da matar kai ustazu ka faɗi ba nauyi in banda mutum ya tara mata dinga yanka musu ƙarya muskilan kuma kuma da kuke daukan yaran nan kuna ba su ana siyasa da yaran da matan ku kai ba ka siyasa ba ka kaza shi gina sai ka bar matar ka tana zuwa wannan nan ita ba ta yaran nan haka ran gan shi Kike ce ce ce wala ni dai wallahi lokacin da mata ta ba ta zuwa makaranta amma mun fi samun haɗin kai da ita kuma sai dai mutum ya ki fadi lokacin da ka bata ta fara zirga-zirga islamiyyar nan yau suna da muhadara za ka suna da mitin yau suna da kaza daga lokacin na za ka rasa kan mata ka rasa gindinta za mu je muhadara ne an yi wasu baƙi wasu doktoci daga sokoto wani so daga kano wasu daga ina ne shi kenan matan ku sun zama ala sannan ma yan yakin tunani suka samu dama mala kifar da ba wanda aka fi kifar da su irin yadda mu'ala suna kai mana irin wannan kifarwa mata musu zama bara mu za ka ce ta zo masallaci ta ki zuwa sai ka zaga ta a layin ƙuri'a an ce ƙuri'a tana da muhimmanci da kujera suke zuwa aka ce min ba ma rijistar ba wajen katin sai ki ce da san an ba ta aljanna kai ko zuwa kai kaga irin yadda ake tirzaba ka ce kai da hanyar da zan yi samu aljanna ba ta nan ba in akwai ce to ku yi ne zan bi wacce hanya wannan dai ba zan shiga ciki ba ba mutunci in ko babu ita kaɗai ce hanyar zuwa aljanna ce to na yadda zan shiga aiki da za da ni Allah ni ma zan yi suka fara ɓatawa matan tarbiyyar. suka biyo su ko suka biyo ta kan yayan da idan kai cefa ne ka kawo gida mata ka race Allah saka da alheri Allah ji kan iyaye ka gani ka je ka karo na jiya ma bai kare ba ka ga ga kaza ga kaza amma fara zuwa su wa'annan makarantun malam suka fara suka zama wani abu ba ta ya katar tana adashi ina inda ka zama kudin adashi to dai Allah ya kiyaye sahibul aqli wa ayatul lahum al ardu al mayta ahyaynaha wa akhrajna minha habba nan muka fitar da ƙwayoyi daga wannan kasan ɗin ƙwayoyi mabambanta habba iri-iri nau'i-nau'i daban-daban faminhu daga wa'annan kwayoyin ya kuluna ba muna ce daga rama ba kai tsego daga tafafa ya kwama kwayoyi ne ya kuwa kafin a kai ga masara kafin a kai ga gero kafin a kai ga dawa kwayoyin muke ce kai mutum da wayo yake kaga masara gaba ɗaya da ganyen ya yi lib-lib bai cin wannan sai gama dukkan komai a ƙarshe ya satse ɗauko ɗan ɗan mai sashe ya ɓamɓashe ƙwayoyi ya zuba a jiki a ciki a jaka ya tafi har wajen fele kansa ma ya zubar da mai amfani tun da mai daga nan ya ɓamɓashe kashi ce a je a sulfa ya kaje da mai amfani karshen ta dabbobin ku ne za su kitika kitika ko kuma kun sha a yaren wasu starting amma abun albar ko ƙwaro za ka gani ai hancin yake ci irin yake ci mai tsiran shi za ga ya kutsure in wake na ya bebe ya samu inda ke tsiran ya cinye sauran ya bar ma kai ta ci amma ya ci mai amfani famin ya kulu shi isa dole in ma kana da wayo to dole ka hada da taujihi kuma taujihi ga inda zan mutum shi kadai ba zai iya gane Allah shi kadai ba ba zai iya shiriwa shi kadai ba na budda sai an dinga shi a hanya waja'alna fiha jannatin waja'alna jannatin fiha muka sanya a ainihin gonakai a cikin wannan kasan tunda al'ardu ko a cikin ardun nan akwai inda gonakai suke akwai inda sahara ce murs akwai inda duwatsu ne akwai inda tsandauri ne akwai inda dausayi ne Sau da kanan ja'alna jannatin fiha min nakhilin na dibinnai wa anabin da inabobi Ka gaba mu kawo ko ɗaya saboda ba mu da shi muna da su amma bai zama wadatacce ba hadda za mu aje shi a matsayin abinci tunda ai kaga mu ya kuwa tafi dibino yawa tafasa tafi mana dibino yawa wane ne ya fi mana to har yanzu dai wayan da naka ba kashe ba kai da jin na sautin wannan wayan sananne ne kuma an bibi a ƙarshen ta gaje ka da yaro yi ana وفجرنا فيها muka العيون da من المكأول أولد إذن دون روا Ko ni ba a bulbular Allah mai iko ya ajiye ruwa sama-sama bai a bulbular da shi ba ma ba balle zai dame ku a gashi na sama-sama a yanzu ina akwai inda za ga an yi sassabe ko an yi shara sharan in kan iyaka da menene an sa wuta to inda wutar ta ce ta cinye sai ka ga na so yi irin me yake irin su rahama din haka aka na za gane na so na wurin ke yi. kawai iyakacin kai kaftin an ba da ruwa da za ka yi ɗan kaɗan ne to ballanta na ka je ka samu kai ma masara yar kwana kaza din nan da yar wata kaza wane ne dan wata kaza ai ba wani iri ne da suka kirkira ba a'a zaben sa akai ne saurigi kuma mu a cikin ciyawoyi na Allah ba za ka ga wata bishiyan dandanan yayin da ake shirin shuka ita kuma ta haihu ta haihu rai kaga da a ce ana kiwon ta ana menene ta ai dandanan za a dinga samun ta da wuri nau'i nau'i ne wanda ya mayar da hankali ya tara hankalin sa wajen binciken ga wannan yana tara lokaci kaza ga wannan yana fidda iri ka ilimi ne don bai kamata ya tafi a banza ba ba wai shi ya kirkira ba bincikawa ya gano wannan kwanan ta kaza kalla suna zuwa wannan kwanan ta kaza kalla suna zuwa ba mutum ne ke ba ta kwana kaza ba sau da kana muka bulbular da ruwa mu ba a ma bulbular da shi ba dausayi ne gashi kawai Eh, ka tumfuka ne ka noma ka yi kaza ka yi kaza ka samu abin da za ka ci waye gari kila a ce na ta tambaya hukun giga ne ce ce wai tun masarar nan da ake kawo buhu ɗaya na a nawa yake kamawa a can garin nasu sai wanda ba zan iya tsoron da magana su ba to na zan bar abuna a haka wanda ya bibiya ya tabbatar duk wani buhun masara da ake kawo shi yana shigowa in dai a naira ce a kan kaza kaza in an zo sai a zabge kuɗi kaza a ce ku sayar da shi kaza kaza saboda dai wani ɓangare ya durƙushe yau da wani ɓangare ya durƙushe ba su da komai da suka zaɗi daga ganyaye sai noman sai timatirai sai wane ne sai wane ne suka zaɗi to timatirai ga shi nan ba su shamban ga shi nan wane ne din ba shi nan in ma za ku mayar da shi kauɗa ku ta mayar da shi da shi watannin da za ku yi da bata lokaci da za ku yi yaushe da bazara na yi kaka kafin kaka na yi ko bazara ka ga da samari na ana canza mashin yanzu an yi shi an haɗa kai da gwiwa ustazu ya ta haɗa kuɗinsa gaba ɗaya sai injin casa na shinkafa aka ce to me ake da ita ga shinkafa nan ta fashiya ta tafsiya kaza kaza an to a kawo mana irin abin da wa'ancan suke noma ta haka ne an yi ma bin ma yadda ba ana kawo ta wannan arhan ba haka aka sayo ta ba don a ci riba wannan shinkafan da aka sayo aka sayo riban nawa aka ci ko 'yan Najeriya masu Najeriya ya kamata ku bincika to da aka cire biliyan kaza aka shigo da shinkafa da masara to riban nawa Najeriya ta ci sai sai alaji baya nan yau ina nan alaji yau hmm? to sai sai zamanin nan aka ce an taɓa abu ba da riba ba duk ba shi da aka taɓa ba ku ba da aka ce riba ciki ba shi kenan an gama an gama an gama tun da riga ya bari akwai wanda ake so a turkusar da su kuma tun da matan aika kansa ta ce waye dangarewa me ga me ga me ga dangare ka ji ne je da baba sai ka ɗebo da kake so hmm? haka ya faɗi tun lokacin da babanmu na nan in dai tsaurin ido gwana ganin ce abin nan ce kakanmu lokacin abin da aka yi musu kenan jin wasu a da Allah zuwa a watsa musu tsakuwa gaji sai ko gashi an yi odan tsabar eh motan o oh, kakan ku. o oh, to to to na tuno e. amma ai ya ce ma albalar cocin sai ke cewa ai su wayannan kaji ne aka musu tsaba sai ga jikansu kaga jikansu sai kalla kalla je gaskiya ne ije su tsaba to gashi nan yanzu kuma an samu agwagina wanka a ruwa <laughs> ina jin yanzu tsaban ba ta wucewa saboda agwagina wanka Hmm? Hmm, isa, ba za kira ka da wancan sunan ba, agwagi na wanka. Jirgi zai wuce ya ce to agwagi na wanka, sai dai ka bari agwagi nan su gama wanka. saboda sai gani idan ma mutane ba a tashi an da mutane sa Allah in ya tashi ya ga dama sai kare al'ummarsa da kansa sai kawo azzalumi ya kawar da azzalumi mu yanzu su taru su ci juna sai sauƙi ya zo Allah shi kuma inda rabon na kirki za su miƙe su miƙe Koma zamanin annabi ai dama ana cikin artabu a tsakanin din shi kenan ba an yi maganan gulibatin rom waye waye waye da sauransu ana haka ana gaje kai komai ma ya kusan wannan duk labari ne za a daina shi da su wa'incan ɗin da su wa'innan duka gabaki ɗaya za su rushe ne bayan Allah za su fito daga ƙangi amman fa sai a tashi tashi da za a yi a yi gaskiya ba san taliki yau na ce ma ban san taliki kuma ko in izini baka ne baka ne ma ba me in dai ba ba gana na ta da agwagin da ya baka sani ba komai agwagi na wanka ruwa na ce to daga nan ba hanya in an ce za a zagayo kuwa sha talai-talai na ga ta inda za a zagayo akwai mazagaya tabbas an manfa da nisa na ita ma kuma ba tsira ta yi ba ba abun mamaki ne ba koyo ko ga tun da abun nasuwa zai dinga yi can din ma ka ji wata rana wani abin ya balle a gwajin su ma sun ce a mu ma dai mun yi dauda ya kwalo وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون Allah ya tanadawa sa abinci ko ina ba su da bukatan abincin wani gari irin siffan jikinsu irin abincin da aka tanada musu dole abincin da ke gari mu ai shugabannin masu magunguna sukan ce ainihin abinci maganin mutane na ƙasan mutane zai ce wace ce wace ko menene to da itatuwan wurin ne ake maganin da abincin wurin ne ake maganin kulo min samarihi don su ci daga ‘ya'yan itatuwan wa ma'amilatku aidihim da hannuwan a hannuwansu ba su aikata shi ba ma'amilat ainihin ahu aidihim hannayensu ba su suka sana'anta shi ba sana'a ce ta Allah eh, wane wanne matan ne suke yin mangwaro? <laughs> a tuwa akwai tukunyar dafa mangwaro? babu sai dai ka shi a nune ka ga dankali a nune ya ka in ga dama ka ƙara masa da wutar don yi daɗin shi amma ya riga ya haɗu ci ne kawai rogo gashi nan a nune masara ta kawo wani duk ano ne goban nan rana ta nunar da ita waye dinna ita itatuwa duka rana ta da ke su tukunya Allah ta girka su subhanallah ko subhanallah to kaga wannan Allah ne ya kamata mu yi masa mu yi masa da eh mu yi shukuru kai daidai akan ta ma muke wancan satin din eh shukuru dole ai godiya ga Allah kama amilatu aidihi afala yashkuruna yanzu ba za su gode wa Allah ba hayya ya ku so mi ma wai na menene ma ne shukuru ka ba lokacin ka ka nemi me ya shukuru fassaran shukurun kansa nuna godiya ko a lugance kuna ya zama ba ƙorafi ba koke-koke da Allah ya ce ai an manta kuma abunda ainihin ana ta roƙon Allah kuma ya kawo ya kawo ana ta yi masa ƙorafi afala yashkuru subhanallazi khalaqal azwaja kullaha eh, tsarki ya tabbatar wa wanda ya halicci nau'una dukkan su mimma tumbitul ardu daga abun da ƙasa ke tsirarwa wa min anfusihim da kaunansu wa mimma la ya'lamu da abun da ma ba su san shi ba wannan su ne ayoyi guda hudu aya ta talatin da uku ai wa ayatul lahum alal ba'asi alamomi gare su na tashin alkiyama wannan shuru wal qiyami bayna yadayillah da tsayawa gaban Allah. In har an tashi za ku a taru, in ku aka taru za a je a tsaya gaban Allah, to ko in an tsaya gaban Allah ne za a yi, malam dole akwai sabi. Dole akwai sabi. Shi ne kita mai shirya mugunta ka shirya daidai kai. In an je an dawo ka tabbatar da kana da tanadi a ƙasa don zai ɓare. abin da wa ya yadda ilahi ta'ala lil jaza'i alal a'amali da sakayya akan wa'annan ayyuka hadhihi al-ardul maitatu wannan kasan busassan sai karatun ya zo daidai da zamanin karatun don kashi ina ma muna kai take mun kai take wancan satin mun zagaya mun kalli yadda gari na ya bushe yadda da safe ne anzalallahu alaiha almatara Allah ya saukar da ruwa a kanta fa ahyaha ba da mautiya ya raya ƙasan bayan bushewanta wa akhrajna minha habban muka hitar da nau'in ƙwayoyi daban-daban faminhu ya kulo ba duka ake ci ba wani ganyen bai ciwa min jami'i asnafin zuro'i daga dukkan nau'unan abubuwan ababen shukawa wa min jami'i asnafin nabati daga dukkan nau'unan tsire-tsire allati ta'akuluhu an'amuhum wanda dabbobinsa ke cinsa aya ta talatin da hudu waja'alna fiha ai fi tilkal ardal maita a wannan kasan busassan jannati ai basatina fiha ashjaru kathira akwai 'ya'yan itatuwa da yawa wa khususan النخيل مصمم بالني والأعناق اللذات اللذان كي هما أشرف الأشجار inabi dibino tana daga cikin mafi darajan itatuwa mafi daraja wa fajjarna fiha ay fil ardi innan min al uyub ja'alna fil ardi tilkal ashjar mun sanya wa'annan itatuwa a cikin ƙasa wan nakhili wal a'nab aya 35 liya'kulu min samarihi don su ci gaba da ce daga 'ya'yan itatuwa utan wa fakihatan wa adaman wa ladzatan abunda za a ce yi ƙarfi qut kayayyakin marmari ga sunan da kayan miya iri-iri waladda da kayan da za a sa kawai a ƙara wa miyar zaƙi miyar ta daɗa daɗi tun da lokacin gaya tun da ana magana kotu dai abai fakiha wadaman lazza ta ganin su ya kuwa sun shiga ciki go su kalkashai kalkashai su ogona ogona ga sunan dai su tafafa ita eh, ma sai tafasa tafasa hmm? albasa albasa turguluwa wanda ba a shuka sai dai a ɗiba kawai sai malam to arziki a ƙasa mutum ba ya ce zai zai kawo mana arziki sai kai baka ji kunya ba baka ji kunya ba za ka kawo mana arziki mu da muke buka tafa tsakiyar abinci arziki kai dai ka zo ka ci arziki ka biyo ta hanya halar ba ta hanya sata ba barayi Allah na nan yan kasa na nan su gama ƙananan barayi da manya-manyan barayi duk ku zana ko kuma al'umma annabi Muhammadu ku farka ku nemi sanin junanku amma kafin ku nemi sanin junanku ku nemi sanin addininku saboda in kuka haɗu ta ƙarƙashin addini za ku fi ƙarfi ku san addininku ku san junanku saboda kanan wannan ƙananan barayi zama kawai za a yi a san yadda za da manyan ɓarayi wanda suke ƙaƙule arzikin ƙasa suke ƙaƙule tushen addini. Ya za a yi ƙasa irin wannan a ci gaba da addinin musulunci, don haka nan an soke shi yanzu ba yadda ba a cire ma shari'ar musulunci. Ga can sun yi bake-bake kuma za su kwashe arziki, suna ma kwasa. To ku kuma ya musulunci ku zauna da an muku ɗan wayo kaɗan ku ciro? Ba zuba ido an yi a farko malam yace ku yi karatu ku san addini a cikin sanin addini za ku san kanku a cikin karance karance nan za ku san me ya ya za ku yi da barayin gaske kamar ta yankin barayin jabu wanda ake zuga su je ku kwashe ku shanun wani ku je ku kwashe shanun kaza ku je ku dauki wani akwai kuɗi sai kaza a kawo muku ku je ku aikata kaza ga masu kakulan cikin kasan gaba ɗaya ga masu kafulan addinin gaba ke ɗaya addini ne ba kai tsaye annabi muhammadu ne ba su a yanzu suna da doka duk mai son zagin annabi muhammadu ya zagi annabi muhammadu sau da kanan waye shi ba za a zage shi ba daga yau duk wanda aka zagi annabi yi ta da ƙayar baya to zai san da sanarsa gwantanaman za a kai shi ko ina za a kai shi sai a neman inda za a kai shi riƙi da za a zo a zo har cikin gida a rage annabi Muhammadu kuma wannan shine abin da ya kawo ku walhalu alhali anna tilka thimar wancanan ka ‘ya'yan itatuwa ma amilat ha aidihim ba hannuwan su ne suka yi su ba. Sai kaga mangoro bai kamata ɗan makewa ba. <laughs> bai kama da masa ba kaga shine Allah yayi masa amma da aikin hannun mutane da dan abin iban ta katal katal ta tsiyaya ta tsiyaya ta tsiyaya ta tsiyaya kafin a jima ta juya ta juya ta ɗiba ta zuba ta kunya amma mangoro ba a gama ta da take mulmula shi ba ba hannuwa su yi shi ba aful ba hannuwa su ne suka yi ba wa laysa lahum fiha sum'un ba su da ta cewa a cikinsu ba sa hannu wala amalu in huwa illa sun'atu ahkamil hakimi wannan ba wani abu ne ba sai aikin mafi hukunci masu hukunci wa khairin raziqin wa aidan banda ma wannan falam ta'malhu aidihim hannuwansu fa ba su aikata shi ba بطبخ ولا غيره بل أوجد الله هذه الثمار الله يا صامد وإن إن إتاتوا خير غير محتاجة لذبح باصد بكاتا دفاوة ولا شيء تؤخذ من أشجارها جزاء تشيري لك يا إتاتوا ko ice ba a ce da komai yanzu ba gani ba bambancin Allah rage ina ibrahim na ma ibrahim na nan rogo mu da rogo kaga rogo mu ba a ce da komai danyen za ka fara ci ana haƙo rogo za ka cika cikin cikinka amma kaga wancan rogon sai an cire wani abu a ciki sun ce in ba haka ba zai jiwa mutum ko ha kai da ba garin ka bullo ba eh sai da ciwo jiki sai da ciwo jiki wannan yana nan kai mun san ga an kusan kai ba daga nan yake ba rogon nan haka ne ba wancan rogon da ake gari da shi bai ciwa haka sai masa aiki sai an tsotse abin da ake tsotsewa a ciki ba ka gani akwai amma ba ta ci hmm? akwai ba a masa shinge yake mala yasu mala yasu wannan irin rogo ne wannan ba shinge rogo laba laba ga awaki na yawo wannan wani irin rogo ne a gaje ta ci mana eh to cewa kuwa bai ba ta ci sai an masa aiki to to mu ko rogo muka ga ba aikin komai in ma kana jinta kana iya kana a koshe danyen shi ka ce ka koshe an kuma ka gada kawai ka ɗora shi kan wuta in hmm, an jima ya zama rogonci wala shi a ta'ukhadhu min ashjariha fa tu'kalu fil hali take kawai ake cire dan a ci ne daga can to nan ne zaka je zaka kawo musu abinci Allah ya riga ya ba su dukkan komai sai dai rashin godiya ga Allah gashi nan ko sun shiga wani hali rashin godiya ga Allah afala yashkurun yanzu ba za ku ba za su gode ba man saqa lahum hadhihi ni'am wajen godiya ga Allah nan a tsayan ali Allah jama'a a daina ƙarya ai gaskiya ai adalci a tsare amana a cire hasada a yaƙe ta a cire ta tun da kamar halittar ta ce a cikin abin nan din abun a cire girman kai to Allah ta'ala sai ya buɗa mana hadhihi tima ghayra mutajatin litabsi na wuce nan wala shay'in tu'khadhu min ashjariha fatuqalu fil hali afala yashkuruna man saqalahum hadhihi ni'am su tsaya su tsare addinin su su tsare shugaban addinin su wa asbaga alaihim min judihi ya zazzago musu kyautarsa wa ihsanihi ma bihi tasluhu umuru dinihim abubuwan da harkan lamarin addini su zai gyaru ta dalilinsa wa duniyahu alaysa alladhi ahya al-ardha ba'da mautiha shin wanda ya raya kafa bayan mutuwanta فأنبت فيها الزروع يقرد تلتلي أتكين تول وَالْأَشِجَارَ وأودع فيها لذيذ الثماري يسن يامتا داعا تنيا إن إتاتوا وأظهر ذلك الجنر يبين ونن أبو وان لكيس إنك من تلك القصوني وفجر الأرض اليابسة ainihin ya ɓuɓɓugarwa kasan nan da ta bushe almaitata bil oyon bi qadirin ala an al mauta bala allahumma bala ina da iko na ya matatu bala innahu ala kulli shay'in qadir aya ta 36 subhanalladhi khalaqal azwaja kullaha ai zaki ya tabbatarwa wanda ya halicci nau'una dukkansu eh al-asnaf kulliha mimma tumbitul ardu abubuwan da ƙasa ke tsirarwa fanawwa'a fiha min al-asnafi ya rarraba kashe-kashe a cikinsu ainihin ma ya asuru idaduhu wanda kirga shi na ba da wahala wa min anfusihim haka nan daga wurin kawuna su falawwa'ahum ainihin haka su karan kawana su daban-daban daban mutane iri-iri falawwa'ahum ainihin ila zikiri ila zakarin wa unsa ya kakkasa su zuwa namiji da mace wa fawata na khalqihi ya bambanta tsakanin halittansu anin wa khuluqihim da halayensu halittar ta bambanta daga halayensu wa awsafahum az-zahira da siffofinsu na zahiri wal batina wa mimma la ya'lamu haka daga abubuwan da su kuma ba su san shi ba min al-makhluqati na halittu allati qad khuliqat an halice su wa gabat an ilmina sun koye daga sanin mu wallati lam tukhlaq wanda ba halitta ba ba'du da wanda ba halitta ba kuma fa subhanahu wa ta'ala an yakuna lahu shariku sarki ya tabbatar wa Allah ace yana da makamanci yana da abokin hadaka aw zahirun ko ni mai taimaka aw awinun ko mai agaza masa aw wazirun ko ni waziri mai karfafa shi aw sahiba ko mata aw waladu subhanallah bai daɗa. ɗa aw sami ko makamanci aw shabihi aw masilin ko kwatankwace fi sifati kamalihi a siffofinsa na kamala wa nu'uti jalalihi aw yu'jizahu shay'un yuriduhu ko wani abu da yake nufi ya gagare shi na'am وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون wa ayatul lahu ga wata aya wata alama ta ƙudura Allah gare su ita ce Allah dare cikin daren nan naslako min hunna sai mu feɗo rana daga cikinsu yanzu ai kaga ga daren nan ya danno zai rufe wani wani lokaci can sai ga an ɓare da ranar ta kullum kuma kullum haka ake sai an yi wannan abu da kansa yake yi shi kaɗai kuma ba fashe kullum wannan ɗere wannan wannan kwashe wannan wannan kwashe wannan da kansa yake haka haka da ran ya zaɓa yi haka haka wani ya zaɓa yi haka kai wanda yake ba Allah ya tabi wannan alama ce na cewar akwai Allah alama ne na samuwar Allah ainihin dare ana cikin duhu tulum saga an fedo wani daga cikinsa kaman wani bargo ne wani fata ne da aka taye sai ga rana faidahum muzlimun sai kuma gashi duhu ya sake samun su ko a ce a cire wani ko a cire daren haka da ake cire wannan wanda ya cire wancan washan su ga rana kaskon ko goron tajari yana gudanawa li mustaqarrin laha ga zuwa wani matsayi nata wani adadi da aka bata na zagayawan Kamar kirgawa take ta yi ta gama in tana gama wannan gaba ɗaya shi kenan sai ta juye yau ta yi yamma gobe ta dawo ta yamma to akwai magana a duniya nesa ta zo kusa alƙiyama ta matso yau ga ka za a dinga ba da labari yau an rufe kofan tuba yau an rufe kofan tuba idan mutum na daga can ba dama gangare rugo da gudu ya dawo duk wani mai rai ranar juma'a hankalin a shi yake sai ya ga gari ya waye rana ta bullo in ba mutum da aljan ba suna da yabonsu za gani ranar juma'a ma wani a hotel zai kwana hotel din ma ba kwana ba a wajen matan iska shirmen banza ta kai shi hotel din bai damu da ko da gobe a gida na za ta bullo ba kila da mutum ke kaddara ta kai ka ba za a ce ka je neman gilibi ba kaddara ta kai ka kaje ka ga inda aka kwana guntsumi ya dajin wa ka garan juma gobe fa juma ka kalli mutane na kowa jikin su fasikai maza da mata shiga ake ana aikata masha an da ke ba a san isa yi ba abin da ke daga musu hankali tashin kiyama ana ce mutuwa ma annabi kira ta hadimul lazzati to saboda haka nan tana gudana da la zalika taqdir wannan shiri ne kaddarawa ne haka aka kaddara aka tsara tsarin al-afifi al-alimi wal qamara ga wata kaddarnahu manazila shi kuma mun shirya masa masaukai rana kaza ina kaza rana kaza ina kaza rana kaza ina kaza zuwa kwana kaza masaukan sun kare ya koma dan firin sai a sake juyewa hatta ada yana tafiya yana tafiya tun ina nesa ya zo kusa ya koma nesa ada ya koma kal urjunil qadim kaman tsohon gazari mu abinda muke ce masa gazari nonon dibino tunda dibino za ga in yayi nono din na kaman wannan tsintsiyar kwakwa na amma nonon dibino dibino ya zube shi ga tsumangin haka ga sanda in aka sai kosan da za ga ya Allah kwasa kaman baka sai da kila wasu na kira shi mu dai gazari muke ce masa saboda da na abin din gashi a karkashi kaman nu'ara ko lan'ara ko ra balang ara dai ko ra lam eh? Eh? lam ara kora rat batai kala ma batan ki ne no ara ko ro ha no ara de bakasallang ara mera basu dalam ara bati ko era basu ta sama wannan waya fi haya kwance yake to dai sai gashi dan da ya koma kaman ara wannan ina jin duk ɗaliban ruwan bagaja ne akwai ɗaliban ɗaliban ruwan bagaja suka ce suka tsaya a rashi ya zana ya zana na ta wannan ne yake tsayawar wata ce haka kake tsayawar wata ce a na manta kai a bar magana mu je tafsiri na manta yadda kai ko ban san a tuna mu da na so wal qamara qaddarnahu manazila hatta ada kal urjunil qadim la shamsu yanbaghi laha rana bai kamata gaba gare ta ba bai ma yiwuwa ga rana kwata kwata an tudrikal kamar su haɗe da wata ta sadda wata sai na za su haɗu lawali eh, ba ɗaya eh, ba labiyan su ba ɗaya ba ne ba walal lailu sabiqun nahari ko a ce dare ya riga wuni kullun kowanne cikin su ainihin fi falakin yasbahun yana ninkaya a labinsa wannan aya ta talatin da bakwai أي وآية لهم أي على نفوذ مشيئته bisa zartuwan ganin damansa wa kamali qudratihi wa ihya'ihi al-mauta da raya matattu ba'ada mautihim al-lailu naslukhu minhu an-nahar za mu ciro ainihin rana daga gare shi ai nuzilu diya mu kawar da ainihin haske al'azima alladhi tabbaq al'arda hasken sai mu kwaranye shi sai zama duhu wa nubdiluhu sai mu shi bi zulma shine ainihin ga al-lailu naslakhu minhu an-nahar kaga sai mu kwara mu kwaranye ranan hasken wani faidahum muslimuna sai ga dare wa ha mahallahu فإذا هم مظلمون وكذلك نزيل هذه الظلمة تو أي هكا نما يدأ كي مكي كود ونندهم التي عمته وشملته فنطلع الشمس سيكما مقرن يدهم مقل الدرانة فتضيء الأقطار تا هاسكا سسر وينتشر الخلق هل su لمعاشهم ومصالحهم ma'ashihim ابو masalihihim ga abubuwan da zai taimake ولهذا قال والشمس تجري لمستقر لها أي دائما تجري لمستقر لها دا مطعين قدرها الله لا تتأداه بذات وتشبه ولا تقصر عنه وليس لها تصرف في نفسها بات ده تصرف ده كانت ايتا ما اي كتد ده ايتا ولست اصاع باتا ينقدم على قدرة الله تعالى ذلك تقدير العزيز وانا شري اواني نبوى يي الذي بإزته دبر هذه المخلوقات wanda da izzarsa ya shirya wa innan halittun al'azima ya akulu ko bi da biri dan mafi kammalan gudanarwa wa ahsani nizami al ba ba su bi hanyar rana ba ne aka ce bai ma kamata ba kowa da labin a ce an yi irin husufi kake so ka ce na ce an yi dare biyu ai ma ba ko da rabi ma dare ma ba yi ba yan mun tuna ne na kai ko da wannan da aka dinga ganin ga duniya can kamar ruwa ga nan eh, wata rar ai can dama san haka suke suna zaune a wurin suna tafiya ba rana ce ta kakkasu ba dama can da sauran taurarin da suke tare da ranar amurin sananne ne in ka ɗauko ka wasu duk za ka gan shi dalla dalla ba su bi ba hanya wannan wannan in yi bi hanyan wannan ya an gama yawo inda suke din nan da abun a haɗa musu hanya guda da ya shi kenan kuma wannan rayuwa sai dai tarihi kiyama dan nisan ba a ce mummunan nisa ko kyakkyawan nisa akwai nisa ta waka al'alim ay allazi bi ilmihi ja'alaha masaliha li ibadihi da sanayasa ya sanya su kyautatuwa ga bayinsa wa manafiya da amfanuwa fi dinihi wa dunyahu ayata 39 wal qamara qaddarnahu manasila yanziluha wanda wata na sauka na shiga wurin kullalailatin yanzilu minha wahidatan duk dare dan yake wayo ya shiga ɗaya wanda kamar da ke kallon abubuwan yana ɗal ɗal ɗal to haka yana zuwa yana kaiwa yana kaiwa ta ashirin da sai ga an daina ganinsa bayan na sai sake bullowa hatta yasgura har ya zama ɗan ƙanƙani jiddan فيعود يقوم كالعرجون القديم شين اي شيء عرجون النخل شين نون دبينو وندا يا ان ذبيه الذي من قدمه سبود دت واسا نشا وسقرا يا زما يلا يناشي يا زما تنكنكني آه، وسقرا هجمه ما زما وانا ونهنا يلان وشي كمان بخاف ثم بعد ذلك بيانا ما زال يزيد بيغش بيانا دعوة شيئا فشيئا حتى يتم نوره ها حسكين يشكا يزم يعزاقي ويتسق ضياؤه حسكين يشكا يبينا آية أربعين وكل من الشمس والقمر والليل والنهار قدره الله تقديرا الله نشيرينا الله نشيريا سوشيريا لا يتعداه وكل له سلطان كواني نادئيكو ووقتو إذا وجد أودم الآخر أنت أنا أنت أنت ولهذا قال للشمس ينبغي لها ai bai kamata ga rana bai ma yiwuwa a gare ta kwata-kwata an tudurik kalkamar ta da wata ta wannan hanya ai fi sultanihi a ikonsa a wurin ikonsa allazi huwa lai fala yumkinu an tuja da shamsu bayyowa a samu rana ainihin fil laili wala lailu sabiqun nahar ai fayyada hulu alaihi قبل انقضاء سلطانه تنكا كرفين سيوشي وكل أي من الشمس والقمر والنجوم في فلك يسبح yana ninkaya ne a cikin falakinsa a hanyarsa ai ya taraddaduna ala dawan fa kullu hadha dalil fa kullu hadha dukkan wannan dalilu ظاهر وبرهان باهر على عظمة الخالق مينون جرم مهلكي تبارك وتعالى آه، وعظمة في أوصافه لجرم سبوبنصر خصوصا ما وصف القدرة والحكمة والعلم في هذا الموضع تنجم باجا أن ننزع في يوم شاتقكم na'am Na'am. Na'am, wannan tambayan kalma ne ma. Nazara gafla yake tambaya. Eh? Nazara gafla. Nazara gafala. Oh, nazara gafalatu. Mm. kallo irin na gafala mutum ya gani amma ya ga abun a shagale mutum zai iya wuce ta gaban ka shi ka gan shi kila ma ya daga maka hannu amma ba kama lura da shi balle ka ga kowace riga ya sa ko mai ya ko mai nene aka yi na ba sai tambayan shi ta gaba yake cewa ya za a yi to malam mutum ya zama faɗakakke mutum ya zama faɗakakke ya za a yi mutum ya zama faɗakakke eh shi ne faɗakakke ya za a yi mutum ya zama faɗakakke to faɗaka halitta ce Allah kan halicci wasu da kayansu Kada ko ɗan su ɗan ƙarami za ka gan shi da wayo akwai halitta sai dai faɗaka ta ka zama muktasaba mutum yana tun da wannan faɗakan dole mutum ya zama mai kula To bayan halittawa da Allah ya wa mutum halittawa yau da gobe takan koya mutum kula in mai kula ne. Yana ƙarfafawa wanda yake da faɗakan faɗaka yana abin nan yau da gobe karatu littafin Allah. Duk da yana da nisa gogayya da mutane ma na sa mutum ya faɗaka. Yau an cuce ka, gobe an cuce ka, an aje an aje aka waye gari aka maka hannun waka ka tashi. so daga nan kaga na faɗa ka ce oh haka ake nufi haka ake nufi to daga nan mutum zai faɗa ka to har ya kai martaban yau ina neman faɗaka a littafin Allah hatta ana rubuta littattafan masu hikima masu kaza masu ne to amma kundum dai inda Allah ya tsara faɗakan ya karantar da fadakan ya nusar da fadakan to sai alƙur'ani wannan shine babban amma dai asali faɗaka halitta ce to amma tana zama ba halitta saba kuma na koyanta yanzu kaga mutum ya karanta ainihin tarkul hukumiyya fi siyasa sai shari'a an yi amfana ka dole kuma da dai an ce halitta ce ta daban amma in ka karanta na ka karanta tarin masu faɗakar firafa ce a'a tsabar wayo ne a'a tsabar menene an yi sata a gari shugaban 'yan sanda ya tafi juji bola ya tafi sata aka yi tafatu sai ya tafi bola ya kalli wannan bola ya wuce ya kalli waccan bola ya wuce yanzu zaka ga mutum a ina bin bola <laughs> ka ɗauke shi abin akwai abin da ke nema wani can sai ga wata bola da ƙasusuwan kifi mana bola ce amma jujin a kawo ƙashin kifi ga tsoho ga sabo-sabo ga menene ya kalli wurin nan da kyau yake ce kai in an yi sa'a na ga kayan nan ma ya koma ishigo gari ishigo nan an angon yana duba ya samu wani gida ɗan fake-fake sai zai sallama ya ce da Allah eh, gidan wa ka ce na wata jatuma ce ta Allah jatuma na cin gishi ni ba kowa ne yaro daga ina da hmm, irin mu na ce rima ce aka barza gari aka sako masa ruwa ya sha ya sha igode ce kai abu wannan ruwa da sanyi yake sai labari yaro daga ina kake ana labarin nan gidan waye ce gidan ne. kwanan nan suka da nan gidan waye gidan su wane kwanan nan nan gidan su waye wannan wani gida ne ake na shi ba kowa cike samari ne a ciki nan za su wuni karta inda dare ya yi kuma kaɗan ne suka rasa sai ke an gama a ƙaro masa ruwa a ƙaro masa ruwa ya sha ya tafi da aka je aka kewaye kwanan gidan cikin ikon Allah har cikin kayan da aka fata sai da ga wani kayan wani balle a ciki a ce ba su ne ba sai dubarbarin dabaru na gaba ɗaya rore su lokaci guda to sai gadi kaman wahayi akai masa ba wanda ya tambaya ba wanda ya ce wa kaza kawai dai da aka tashi haka dinga yi irin sababbin anguwannin nan yana ta duba wa ai je ya duba haka ya je duba haka tunda yan anguwa ne tsohuwar anguwa ba wanda zai zauna face an san dai. sai dai zamanin mu yanzu zamanin munafunci ne yan ka gani ka iro yan kuma mutum ya ki to za mu yi maganin sa sa'idawa muna kallon ku mutum ya tsare girman sa in ba haka ba to mutum ya dan ce yi da ɗan gemunsa da ɗage wanda samu ba haka ba mai ba ganin mutum to ga yanzu fanci ba wanda ka je ka ga in ka je maka faɗi kafin ka dawo an kira shi an ce wai ya wani ya ce ko barayi ne me ya haɗa ku da shi kuma sai an ce ma rubuta kai rubuta ka shi haka yake mana barayi ne ke to ba shi kawai tsohon banza amma ka koyi masa komai sai a ba za mu yi masa ba ya za mu yi masa ai ba za mu yi masa komai yadda ka ga Ah, kira ka ka ce mu barayi a a ne ba sai ce uban takardar ka ka kaga nan in nama maka zai ce ya guri tsautsayi ne su zazzage ka su ɗan dundungure ka ce to ka bakinka daga yau Banje? Haka ba zai to. Sai kira ba za a ce komai ba. Akwai masu fasahan ba, babu masu fasahan ba, amma ko ka kai ne za a yi. Kai ma ba ka sani ba. Sau fasaha kaga dai wannan kai da gani ka san akwai halikanci. To irinsu na san irinsu ake so a to littafi ne ya tara maganganu wannan hazik mai neman faɗaka kai ƙoƙari ka karanta wannan littafi zai koyar da kai abubuwa da yawa amma asalinta halitta ce to amma ta kan ƙaru na'am sai wanda yake cewa malam da aka yi magana karatu akan waƙafi mahaifi ne ya ba da waƙafi ana amfana da shi sai 'ya'yan suka zo suka canza shi suka mai da shi wani abu daban to shi zai ci gaba da samun ladan shi kenan shi mahaifin ina fa zai wannan hukunci na wurin Allah hukunci na wurin Allah yanzu wannan kes Allah ne zai yi shi tunda Allah sai ka ne an ji tambaya to ne ba da wakafi bayan ya mutu ya yasa suka zo suka mai da abun su gidajen su suka ci gaba da harkokin za a bashi lada ba za a bashi lada ba to wannan naga Allah sai dai za a iya dubawa ya yi sakaci ko bai yi sakaci ba ka san wayan da aka bawa kafin sun akwai sakaci mutum ne ina rayu kuna sallah a gidansa ya mutu shikenan babban ɗansa ce ku ci gaba da sallar ku ba na samun ladar jikoki suka ce ku san mana da gauri ba ba ku akai yi ba in an ba ku ina takarda to ku tashi tun wuri to ai kaga nan shi karan kansa mai wakafin haka aka ce ayi wakafi a musulunci kaga ba haka kai ba saboda kana a wakafi rubutawa ake idan za ka yi galiban mutane kan so su yi aikin alheri to amma kuma su suna ɗaukan kansu malamai sukan ɗauki kansu su ba su da bukatan abin mai aikin alheri na ɗaukar aikin alheri to sai menene ai wani lokaci akwai aikin alherin da mutum zai yi zama sharri ya zama sharri dole a duniya zama kana da malamin da ka yadda da shi ka tace malamin da ka yadda da shi tun wuri in za ka yi wani abu ka je ka tambaye shi ina son yi wa kafiya ake shi kenan ga kaza ɗina ga kaza ce a kaza dinka gaskiya wannan ba zai yi aiwa kafi a cikin sa mutum ibada ya cire shago ma me yake da suna fahalonsa ana sallah ciki ya fita daga ciki ya kara da gareji ana sallah ciki a ce masa wakafi wannan abu akwai fitila duk inda aka yi masallaci kwata ko menene masallacin nan na cikin riski don ko ba da ko ba jima za a rusa shi tunda domin kullum kowanne floating ana bukatar cikakken floating yau hatta floating in ka yi floating ka ba da floating a yi wakafin ka bi ko inda ka ba suna da amana su bi su canza shi daga gidan kwana ya koma wurin bauta tunda ana yi so yi a can wurin duk mutanen mu ne kuma kai da ka matsa a bawa Allah ai kaga wannan ba zai baka wala ba sai ka ɗebo masu zuwa su yi maka ɗin ka biya su me eh, matsala amma ba za ka iya biyan su ba to ko da kuke sallah ciki ku zo a tarkata a san yadda za a yi wannan harkan kun ga dai ba ni da kuɗi so samu ne ni ma ban kamata ma kuma ku sana ku shikenan sai a tara mu yi dubu eh, ainihin hamsin hamsin wannan kuɗin akan shari'a sai mun ga abin da zai tura buru na a jira ga kila ma a same shi kyauta wannan yake ba komai na ayyukan da zan yi wancan ce na yi dandanan plot cikakke ne to da ana da to shi kenan an canza wannan plot daga gidan kwana an mai shi shi wurin sallah shi kenan kuma sannan ni ne mai shi na bayar da shi wakafi to kaga irin wannan wakafi zai wahala a ta da shi zai wahala a ta da shi to amma wannan guntu guda ɗaya in ba an yi sa'a ba da ƴaƴan da masu gadon sarar to yanzu mu ku biya mu abin da ya sauƙaƙa ku ba mu kaza ku ba mu kaza ku sai sai ya ku haɗa to daga nan ku tashi ku san yadda za a rubuta ya tashi daga wuri kaza ya koma wuri kaza akwai wani abu wani lo'i da yake gudanawa idan muna da mutum a kai sai dai ba komai kai ku da su ku ci gaba da sallah ma game zuwa ita da ku to in ya mutu fa an zo za a hana mu sallah sai ga wane wane ga suna sun zo za su hana mana sallah a ce ƙaryansu me ya faru kaza kaza kan sake ji ba gyara lamarin yi ba ya ce da kan sake ji to ba za ka je ba sai ka mutu to komai za a yi a yi shi kan ka'ida ba daɗi kuma akwai delaying amma a bi dilayin din a tabbatar da wakafin nan ya wakafu amma irin wakafin shago wakafin wane ne wakafin menene ai Allah ma cikakke ake karwa duk masallacin da aka samu ɗaki uku ko ɗaki hudu to masallacin nan na cikin gargara kuma in aka zo wani abu isa masallacin laifin kuɗi tunda an saba dole kasa ko a musulunci ba ko ko a musulunci ya wuce a ce masa ko a ka'ida ta musulunci kowanne wuri yana da ka'ida da za a bar mutane su yi gini barkatai ba doka ba za a kwashe lafiya ba. Hmm. ko mutum ya tsallaka ya tsallaka ya iyaka ya je ya san bai da gaskiya to ani nan na tsallaka wancan ma ya tsallaka wancan ma ya tsallaka saboda kada nene, to in gaskiya ne a ruso nasu ne ma za a da nawa to shi kana kaga bai tafi daidai wancan da ya zo wurin sa ya ba su kuɗi ko kuma da aka zo na addini ba kuɗi to ka san ko za a isa ihe ihe ne za ku je ku ta kashe kawunan kuwa banza hana masa azzalimi macuci a yi masa kunauti sai kuma yana cewa sai kun saba doka a musulunci ma kun bar doka su ma don dai Allah ya sa masu filayen ba su san dokokin ba in ban da ba da haka ba za su yanko ma doka su ce a cikin Irshadu saliki an ce kaza a cikin muktasarul khalili sharhi kaza an ce kaza a cikin wuri kaza an ce kaza a cikin wuri kaza an ce kaza ai ka'ida ta gini gaskiya ce ba wai duk abun da gwamnati ta kawo bai da kyau ne ba a'a eh dai rikon da aka rike shi ba yadda musulunci ya tsara ba so dama ba su ce sun yi musulunci ba cewa suka ta ka'ida ce amma a musulunci ma ba a yi in za ka yi wakafi ka tabbatar da wurin nan cikakke ne ai Allahu tayyib wala yaqbalu illa tayyiban cikakke ne Allah kyakkyawa yake karba cikakke yake karba ba nan shago na nan ‘ya'yana nake so su dinga kwana nan haka kuma ku ita karatu. Yanzu an wuce haka, karatun da aka yi ya wuce haka, ba a karanta musulunci ne ba, da dai lokacin da ba mu karanta musulunci ba mun gaba a iya yi. Tunda mutum ne yake tafiya ce maka zo, daga cin abinci fa ake mai da wuri masallaci. daga cin abinci an yi faru an yi buɗe baki a sau to yadda mu ma mu raya an goma mana mu ma mu raya an goma mana mu yi tarawihi shi ke nan sai ɗaya gurma su tarawihi shaf shaf Allahu akbar Allahu akbar rabbana wa lakal Allah Allahu kabar yo wannan ma ya fi babban masallaci da bin jama'a alhaji wani ma na zuwa alhaji wani ma na zuwa ai daga can ma wani ma na zuwa ai sarki wani ma na zuwa ai wurin musulunci ne ake yi an raya musulunci an raya musulunci jahiliya ce ke raya musulunci amma ba ilimi ba in ba don jahiliya ba a ce ba a san ma ana saukan qur'ani ba ba a san ma ana saukan qur'ani ba an ce imamu shafi ina sauka sattin to ka gaya min ko dai ka karyata magana ko kuma ka gamin yadda za ka yi kan sauka sattin idan dole ba za ka rufe ido ba karatu ne neman lada sittin ike sauka shi kaɗai ba ma canje canje ba kaje ka huta da rama taro canje ka huta kai ma ka wasa bakinka ka wasa bakinka ko kuna tsammanin su wannan alaramomi irin yadda kuke wuni sagada sagada cin naman mutane aka suke zaune hmm. in ga kansu sai ka ka tausaya masu yanzu ina tashi na sai dai ka je shi can cikin dalibai yanzu za ka neme shi wuri kaza in ma ya tashi ya ce malam malam ana kiran ka waya ba a banza suke ba yadda ake sagada sagada aikin su su zauna su ci naman mutane har wani ce wani an yi an yi sallah in an yi wannan sallah ba ta yi ba in kai kake karɓa ba zai ka bar ta ba ba mu ga sunayen ka cikin annabawa ba hatta a malaman addini da ake kirgawa ba ka. Hmm. ai malaman addini ba malaman gidan rediyo ne malaman addini ba wanda surutu ne to abubuwa da ya sake komai sai mutum ga wannan dan wannan ai ba ka ji ko ya tambaya ce ya karama ba komai abin nan kawai ni ma dai shakka nake to tunda ina shakka ga ka to do Allah ka ji ka ji ka ji ka ji ka ji ya tambaya wani mutum ke ce ce to tun da yar tambaya ce sai ka nemi dan mutumin ka bashi amma ni ba zan iya amsa ma yar tambaya ba a wuri na masaloli musulunci ba karami ciki to ai ko dole za mu ta samun matsaloli ga mutane sun shekan ya wayar musu da kai ba har ya tsallakar da su abun nan kowa zaune yake kawai akwai makarantar da muke zaune ke ƴaƴan ne suke cewa uban tun uban na raye sai nage suna hira suna tambayan malaman Eh, idan mutum in babansa ya waka in ya ta da shi akwai laifi eh? to kuma sai ka zauna a wurin kai kana da hankali a kafin baban ku din ya mutu kafin a ta da wurin din ga wurin ku ku ba wani ni ban shirya faɗa da mutanen gari ba eh, ban shirya faɗa da su ga wurin ku tun kafin baban na ya mutu wurin ma in an bi an je an dama ma ba ma yadda za a yi masa takardar sai dai eh, saboda yanzu ana son a dan samu kuɗi ga wannan ga wannan ko ka kasa rubuta cuce cuce cuce sai ba komai an rubuta an gaba duka komai ko a gidan na da takarda saboda kanan in za ku yi kyauta za ku yi kafi ku tuntuɓi malamai a yanzu za ka rubutu ba za ka ce min ba ainihin assalamu alaikum Allah to ni ina da wata gona ana son yi wa kafin ta ya zan yi ce baka shirya ba a cikin karatu wannan za ka gano ka samu malamin anguwanku ko daga wani anguwa kake ina daga anguwa ka zace to samuwa ne kai kuma sauran a zo a same ka kai shafshaf kai da Allah hmm. haka zuwa ka ce maka za a yi waƙafi Eh, eh ko eh, ko ni a cikin kunnan lokacin da aka baka fara ka kace ga fuloti hudu malam ai makaranta abu a makarantar na ai ba yace fuloti hudu aka karfi na ba zan iya karba ba sai dai aje a kaiwa wani Allah ba shi shi ya karba ya ga na cancanta in gudanar da fulototin to a banne a ciki in ya ga bai cancanta bai kawo da suka cancanta shi ke na aka ba kamin fulototi na ce to abin nan sai na ga baban su sai na ga wane ne na je na bi na bi na bi duka na gani na ce to a rubuta takarda aka rubuta takarda aka gama ce sa ka su sa hannu wane ne su sa hannu menene su sa hannu duk aka bi aka fara wala an gama muka je makalli makaranta da zai ta shi kenan wannan yan dalibai da suke cikin makaranta wane kwashe su sa su a cikin ka duka ma kuɗin tam ɗaya wannan duka ya fi musu malaman da suke koyarwa kakkai musu interview ka ɗauke su imma ba su sani ba a hankali za su sani da sharaɗin su dinga zuwa makarantar Haka ce an gama zai ga mutum ya sake da yake, malam ai haƙuri wallahi am mm, mm, mm, abun da su ma wa'annan yaran sun zo sun same ni sun ce za su iya gyarawa a ba su kafin a jima sai ga wajen mota goma sha bas bas tsofaffin oh, anguwa da menene din anguwa suka zo suka zalunci malam Allah ya saka da lairi fili nan da aka ce an baka to mai filin ya ce yanzu mm, a ba wasu wane yanzu gaji gaji mun zauna mun tattauna na ce a ni a rubuce ba ne sai ku zo ku kamun a rubuce <laughs> a lokacin nan nake tsokanar lauya na nace masa gaji gaji akan filin da abin dama ana bani saka dai dan je na masa ce ta yi shi kenan aka gama aka ce to Eh, yanzu ga abin da akwai shi a ƙarya ne malam filip gani na ce a bar musu a maida musu na gaya maka ne kada ka ji labari mm. yanzu za ka je an ce an fara yaɗa ne a gari yanzu na yi kuɗi na haɗa kai da lauyoyi kwatan filayen ɗalibai nake <laughs> sai duk wani rikici na ɗalibai kuna faɗa da fulotin ku ne a ciki mm. ba ne a ciki dama an za ku rikicin ku kai da kai da abokanka ban da ni kan kafa mai ciki ba na shiga filin wani ya ce masa to shi kenan ɗauko takarda na dauke wannan da wannan sai masa to gata kai ka bani takarda to gata na gode to kaga irin wannan wakafin da ya kaga dole za ka bincika ba karamin bincike ba in ma kaga abin zai zama sarƙa shi da ko da wani kasa ya ce wani duba min wannan wakafin zai wakafa tuko ba daidai bane ba za a shiga a duba a je a duba a duba a yi wane ne a yi wane to shi ke na rubuta a jaddada a gama in aka jaddada in kana son ko shari'a za a yi da kai dole a bashi wakafi lauyoyi ne mu ma mun san inda suke karon kallon mm. wannan tambayan a ah, ya isa gabo ta cikin gida ce a kan karatunka na ranar laraba ya ce yana zaune aka yi karatun kuma ya koma ya ji kaset ɗin kana cewa kada wani ya jingina kanshi ya ce shi ɗaliban ka ne to shi ne ke neman ƙarin bayani akan wannan maganar da kai an yi din daidai da dai birin ta aka yi sai gobe din ga yanzu wannan amsa ai za ta yi tsawo kila a sigan magana bai min adalci na ce ce ni dama in ce masa kai ɗalibi na ne ka yi karatu ka kai haka ne ma kawai ka yi karatu ka gane shi kenan kar ka tafi kana cewa ni kaza ina ne saboda a yanzu in ka je ka ce wani ɗalibi na ne sai zo ya same ka sai zo ya same ka ce yaushe ne karatu wurin ka to ƙarya kake ka gani da karatu na ne ka hmm. zai da abu ka ɗan ka taɓa ci to ta koma ƙasa ko menene ka burkuce ka ce ya ma za a yi an ma isa a yi maka zata mm, mm, an yi ya bashi ta wuce ni ba na ne mutane su dinga ce min ni su ɗalibai na ne ba o oh, o oh, mai yi zafi ka gane karatun da na ya kai aiki da shi shikenan kawai saboda dalilin da yasa wasu ba san meye dalili ba wasu wani har ina kuka zai same ni ya za a yi kowa ina tinkawo da malamin sa mu ba za mu tinkawo daga na ce mm, akwai wuta a ƙasa ne kai ka yarda ɗalibi na ne to dubu ba su yarda ba ran da wani abu ya haɗa ku kaɗan ka kuskura ka ce masa na ji a kafin ɗinka ka ce ni ɗalibinka ne ai na ka karantar da ni duk karatun da kake na iya shi akwai ɗaliban da suke samun matan su suke duk karatun da wata ce aka ce mata ta tashi daga bacci ta ce duk karatun da malam yake miji na zai iya yi sai ka je kana faɗa na me zaka je kai faɗa ko yan nawa ina wa ku zauna wanda suka zo kallo ku kalla in yi muku daidai ku yi aiki in bai muku daidai ba ni na san na tabbatar akwai nawa nawa ina san su ba sai na nuna su ba na san nawa takakkiya ba a zaje maka me ka koya ne saboda haka nan da kara kafin in zo littafi kaza na yi auren wane na yi auren wane ni dama da karatu na ka ganni ce o oh, o oh, ban ce kai ɗalibi na ne ba ban koya maka ba a kwana lafiya wannan ne rigidi to a bashi haka isa na ce ka ayi da na ce ka ayi amma ba yanzu na yi ta ba ka maimaita ta الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اغفر لنا ولوالدينا رب ارحمهم كما ربونا صغارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين